radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin mu koyi harshen farisanci idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu. wanda ya daidai da shi daga watan sha'aban na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 791 da suka gabata rana irin ta yau ibn sha'ar masanin adabi na larabci kuma malamin tarihi balarabe dan kasar iraki rasu an haife shi a birnin mosul na kasar iraki kuma a nan ne ya fara karatu daga nan kuma shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci wajen malamai na zamaninsa wannan bincike dai ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin da ƙarshe dai ya takaita binciken nasa a cikin wani littafi mai suna okudul jamal masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan fabrairun shekara ta 1984 shah ragibul harb limamin masallacin juma'a na birnin jafshid a kudancin kasar labanin ya shahada bayan wani hari da aka kai masa wanda kuma masu yawa yahudawa aiki a kasar ta labanan ne suka kai masa harin a lokacin isra'ila tana mamaye da kudancin labanan kasantuwarsa ɗaya daga cikin masu yin kira zuwa ga fitar da sojin isra'ila da kudancin labanan wanda suka mamaye a lokacin da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan fabrairun shekara ta 1992 hujjatar islam said abbas al-musawi shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanin ya shahada a lokacin da wani jirgin yakin isra'ila ya harba makami mai lizami akan motarsa wanda yake dauke da shi da iyalansa a kudancin labanan kungiyar hezbollah dai tana faɗa ne da mamayar sojojin yahudawan isra'ila da suke yi wa kudancin labanan bayan halartar taron juyayin shahadar sheikh ragibul harb a kudancin kasar labanan yahudawa suka yi amfani da wannan damar wajen kai hari da jirgin yaƙi mai sukar angulu a kan motarsa wanda kuma hakan ya sanadirin shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗayarsa game da wasu mambobin ƙungiyar ta hezbollah su uku bayan shahadarsa kuma ƙungiyar ta zaɓi said hassan nasarullah a matsayin babban sakataren ƙungiyar wanda har yanzu yake ci gaba da jagorantar ƙungiyar hezbollah wajen gwagwarmaya da mamayar yahudawan isra'ila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 wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta ce ƙawancin masu gwagwarmaya sun yanke shawarar kubutar da ƙasar Falasɗinu daga hannun haramtaccen ƙasar Isra'ila. A ƙasar Iraki kuma makamai masu linzami sun fada kan sansanin sojojin Amurka da ke gabacin ƙasar Siriya. sannan za ku ji cewa kasar ireland ta ce za ta ware wa hukuma mai kula da 'yan gudun hijirar falastinawa ta onurwa euro miliyan 20 bayan da amurka da ƙawayenta suka janyo yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa ƙawancen masu gwagwarma a yankin kudancin asiya sun sha alwashin kubutar da ƙasar falastinu daga mamayar hamshe ƙasar isra'ila tashar talabijin ta al'alam a nan birnin tehran ta nakalto shek na'im kasim mataimakin shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon yana fadar haka a wata hira ta musamman da ta hada shi da ita a jiya alhamis shek na'im kasim ya ƙara da cewa ƙawancin masu gwagwarma a yankin sun tabbatar da cewa matsalar al'ummar falastinu ita ce matsala ta farko a cikin kasashen laraba da kuma musulmi kuma an sami cewa ƙungiyar hamas ta fara yakin tufanul aksa a cikin watan oktoban da ya gabata da harmace kasar isra'ila don haka wannan wata dama ce ta kubutar da wannan kasar ta falasɗinawa wacce kasashen yamma suka kafa harmace kasar isra'ila a kanta shekaru 75 da suka gabata kuma wata dama ce ta kubutar da raunana daga cikin larabawa musulmi falasɗinawa daga azabar da suke sha a hannun haramtaccen kasar tun cikin watan oktoban da ya gabata ne dai kungiyar hezbollah da sojojin kasar yemen da kuma masu gwagwarmaya a kasar iraki suka shiga fafatawa da amurka mai goyon bayan hamshe kasar isra'ila da kuma ita hamshe kasar isra'ila don kawo ƙarshen wahalar da falastinawa suke ciki a kasar su makamai masu linzami da dama sun fada kan sansanin sojojin amurka da ke lardin deir zur na gabacin kasar syria a jiya da yamma tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto kamfanin dilancin labaran Sputnik sashin larabci na kasar Rasha na fadar haka. Ya kuma kara da cewa wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa sun ji karar tashin bumabumai a sansanin Green Village na kasar Amurka da ke wuraren haƙar man fetur na al'umar da ke yankin Deir na gabacin ƙasar syria. ƙungiyoyi masu goyon bayan Falasɗinawa a ƙasashen iraki da siriya dai sun sha kai hare-hare kan sansanin sojojin amurkan don nuna goyon bayansu ga Falasɗinawa a gaza wanda sojojin hamdukasar isra'ila suke masu kisan ƙare dangi tun watanni fiye da hudu da suka gabata labarin ya kara da cewa babu labarin irin asarorin da amurkawan suka yi na rayuka da kuma dukiyoyi har zuwa lokacin ba da wannan labarin har ila yau labarin ya kara da cewa an kai wa'annan hare-hare ne jin kaɗan bayan isowan ayarin motoci ɗauke da kayakin soje na amurkawa a cikin sansanin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar ireland ta ba da sanarwar cewa za ta wa hukumar kula da 'yan gudun hijira falasinawa na majalisar ɗinkin duniya euro miliyan ashirin bayan da kasashen amurka da kuma kawayenta suka janye taimakon da suke bawa hukumar saboda zargin da bai da tushe wanda harfi kasar isra'ila take wa hukumar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto minista harkokin waje da tsaro na kasar ireland michael martin yana faɗar haka a jiya alhamis bayan ganawarsa da babban kwamishinan agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya philip lazari a birnin dublin babban birnin ƙasar ta ireland martin ya kara da cewa ayyukan hukumar unurwa ta majalisar ɗinkin duniya mai taimakawa mabukata falastinawa ya zama wajibi don ceton rayukan falastinawa a gaza ne kuma a daidai lokacin da babu wata hukuma wacce za ta maye gurbinta baya halatta a janye taimakon da ake ba wannan hukumar kasashen amurka da amce kasar isra'ila dai sun sha alwashin halaka falastinawa kimanin miliyan biyu da rabi da suke rayuwa a zirin gaza ta hanyar hana su abinci da magunguna a daidai lokacin da sojojin hamshe kasar isra'ila suke ruwan bumabumai ta sama da ƙasa a kan falasɗinawa a zirin na gaza wasu kamfanonin magunguna a nan ƙasar iran sun ƙaddamar da sabbin magungunan cutar kansa ko kuma daji wanda ya ƙara tabbatar da wadatuwar ƙasar daga shigo da magunguna da ƙasashen waje da kuma buɗe sabbin kasuwanni ga ƙasar a duniya kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa magungunan da kamfanonin suka gabatar dai sun hada da velgad ezema belgad d3 da kuma da kuma velgat multikits wa'anda suke maganin cututtukan daji da kuma magance matsalolin ciwon ciki da kuma sinadarai masu kara kuzari wa'anda suke kashe kwayoyin cutar daji labarin ya kara da cewa an gabatar da wa'annan magunguna ne bayan sun sami lasisin amincewa da su daga hukumomin cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa samar da wa'annan magunguna dai ya rage yawan kudaden da ƙasar iran za ta kashe don shigo da irin wa'annan magunguna da ƙasashen waje har na dala amurka miliyan 43 a kowace shekara masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi da nazari akan wani yunkuri na ma'aikatar aikin gona ta tarayyar najeriya domin cire sunayen waɗanda ba manoma ba ko kuma waɗanda ake kira manoma 'yan siyasa daga cikin jerin sunayen da ke cikin rumbun tattara bayanai na wannan ma'aikata za mu ji dalilin yin haka ku biyo mu sannu hankali To a ƙasar Najeriya gwamnati ta sha alwashin cire sunayen manoma 'yan siyasa kamar yadda ake kiransu daga cikin rumbun adana bayanai ashirin da take yi na fuskantar noman rani. Ma'aikatar aikin gona ta tarayyar Najeriya ɗin ta bakin ministanta Malam Abubakar Kyari ta bayyana haka ne a wani taron manema labaru wanda ya ƙunshi. bayani akan kokarin sake dawo da mutuncin ma'aikatar a idan jama'ar kasar sanarwar ta kunshi cewa daga yanzu za a bar sunayen manoma ne na hakika ba waɗanda aka shigar da sunayensu saboda dalilai na siyasa ba waɗannan manoman na gaskiya su ne za su ci moriyar tallafin da gwamnatin tarayya za ta bayarwa idan dai za a tuna a shekarar da ta gabata ne da ministan gona na najeriya din ya yi korafin cewa a cikin bayanan manoma da suka tarar waɗanda aka tattara a cikin rumbun adana bayanai na ma'aikatar da akwai waɗanda ba abin da ya haɗa su da aikin noma ko kaɗan kuma tun a wancan lokacin ya alkawalin samar da sauyi dama da wannan matsala ce da manoma na gaskiya suka daɗe da sanin cewa tana wanzuwa a ƙasar domin a baya mun sha gabatar da hirarraki akan haka da sauraron ra'ayoyin manoma musamman akan abin da ya shafi su da ƙungiyoyin noma ko kuma abin da ya shafi karɓar tallafi daga mahukunta bilhassalima wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke sa manoma da dama ba su shiga cikin ƙungiyoyin noma da ake da su a ƙasar suna cewa ana amfani da sunayensu ne kawai saboda manufofi na siyasa da kuma cimma maslahar tsirarun shugabannin ƙungiyoyin a duk lokacin da aka ɗauki sunayensu za a kai wa wasu ma'aikatu na gwamnati da kuma masu zaman kansu idan an samu ganima da za a raba to sai dai su ji labari daga baya domin shugabannin wannan kungiyar ne kadai za su ci muryarsa bugu da ƙari su kansu 'yan siyasa idan sun tashi ba da tallafi na kayan noma ba manoman na hakika suke nema ba suna neman masu goyon bayan ne a siyasance sai su ba su tallafin kayan gona a dalilin haka wasu daga cikin kayan aiki da ake baiwa waɗannan irin 'yan siyasar suna karewa ne a kasuwannin bayan fage suna sayarwa sannu a hankali sunayen mutanen da ba manoma ba ya cika rumbunan adana bayanai na ma'aikatar aikin gona da wasu cibiyoyi ma na gwamnati ta yadda idan an tashi bayar da tallafi waɗannan mutanen ake baiwa shi yasa har yanzu a harkar noma a najeriya sauyin da ake guda cewa ya kamata ya samu bisa la'akari da makudan kudin da ake kashewa har yanzu ba a cin mashi ba to wani batu da ministan aikin gwamna najeriya ya bujiro da shi shine fara noman rani wanda za a yi shi a gonaki da girman su zai kai eka 150 kuma shinkafa kadai za a noma a cikinsu. nisan ya tsada cewa za a yi noman ne a matsayin zango na biyu na noman shinkafa da aka shirya yi a kan eka dubu uku kuma manoma za su samu tallafi daga hukuma tun daga kan takin zamani maganin kashe kwari da sauran kayayyakin aiki baya ga shinkafa za a yi wani noman amma shi kuma na masara shi kuma akan gonakin da girmansu zai kai eka dubu talatin a cikin jihohi talatin da shida na fadin tarayyar najeriya to ma sauraro za mu dasa sa'aya a nan saboda shirin mu yana da ƙwararren lokaci amma kafa mai ban kwana da ko muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin koyar cin farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da 128 inda a yau za a je. wata tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a tafiyar da suke yi ta yawon shakatawa a lardin isfahan idan ana tare da mu za a ji tattaunawa ta gudana a tsakaninsu dangane da ɗaya daga cikin ƙauyuka waɗanda suke wannan yanki wanda yake ɗaya ne daga cikin wurare da masu yawon buɗe ido kan ziyarta domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na gargajiya da kuma al'adu na mutanen ƙauyukan da ke yankin. To kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. روستا قوی بسیار زیبا میکاو سوسی رودخانه قرمه نام سونا آن نام دارد یه ند سونا برز رود قرمر بز رود ابیانه قویان ابیانه خانه گده شمال اریوا هستند سکی معماری نو گینی جالب میکای تروه در قوپا پنجره تگه دیوار بانگو چوبی نیچی معروف سننی ببینید دوبه گل سرخ جمپری آن پوشیده شده است شی یا سکه چند طبقه هوا هوا دامنه گیپن کو دوزی آن واقع شده است شی یکی پشت بام سمر رفی حیات پرپاجیا بالایی سما پیرمرد صوهو پیرزن سوهو لباس تپاپی محلی نگیده آنها پوشیده اند سو سن آنها می پوشند سو سنا سکاوا سنتی نگرگاجیا زنها ماتا رنگارنگ میلونکا گلدار میپری به نظر می رسد گا مردم متانی کوهستانی نه ینکنن تسونکا دور می نیسا آداب لدوبا سنت ها العدو آن حفظ شده است انکیه سو زبان هرشی فارسی پرسن چی؟ صحبت می کنند سنایم مگنه لحجه کرن هرشی قدیمی دددی من میخورم نی اینا چن من دوست دارم بخورم نی اینا سن این چی زردالو کایم مرمری دنگن دنیا درشت منیا خوشمزه mai daɗi. Bok. Lambu. To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masa jagora a tafiyar yawon shakatawa da suke yi a cikin yankuna da ke cikin lardin Isfahan da ke cikin ƙasar Iran. Idan alakanmu kanmu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawa din da kuma irin abubuwan da ya gane wa idanunsa na ban al'ajabi a yayin wannan tafiya ta yawon shakatawa to amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda aka je miliyansu ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu shirin na gaba. madala masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duwa inda kuka ji muryoyin su tare ame ke cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh